tukungo yana abubuwan da mala ya ambata mana wanda ya kamata mai tanadi abubuwa guda biyu ya kamata mai da hankali a kan abin harko ya yi magana game da ikhlasi ya kamata kowane mu ya yi tanadin ikhlasi gabanin wa'annan kwanakin su shigo abu na biyu ya yi magana game da tuba kuma ta gaskiya tuba ta gaskiya ta ce tuban da ta haɗa waɗannan sharuɗa Allah ya azurta mu da kulawa da irin wannan tuba sai malai ce na daga cikin abin da ya kamata mutum ya yi tanadi ya yi tattali gabanin waɗannan kwanakin an zakuna